sai na tura baki na ce ai ni a mi dole ma na koyi tuki saboda bana son wasu suna more min mota a banza amma ta ce direbobi biyu kenan kike sawa a kore su saboda wani ra'ayi naki na banza ta ya kuwa za ki zauna a tuka ki ke kuma ki ce shi matukin ba zai baje ba na ce shi yasa nake so na koyi tuki. amma ta ce to ita motar ba wani zai koya miki ba kenan a haka za ki iya ko na yi shiru ta ce to je ki ya kai ki ko sai na raka ki na daga mata kai muka sauko yana rike da hannunta ta ce wa direban kabiru za ku fita da kanwa kasar sabila na yi saurin cewa ƙarya ne kai ba yaya na ba ne amita harare ne ta ce kin ga irin bakan tamin ran da kike yi ko sa'an ki ne shi da zaki kunya tashi? ina ce sunansa ne hakan na ce cikin shagwaba to ba ya ce sunansa kabiru ba ne ta ce to shi ya naki shi kaɗai yake da wannan sunan a duniya kabiru direba ya yi dare ya ce ba ta sani ba ne hajiya ko kuma ba ta taɓa jin mai irin sunan ba amma ta ce za ta ce duk faɗin makarantarsu daga islamiyya har boko ba mai wannan sunan ne ko kuwa dai rashin kunya ne kawai na ce wallahi idan ma akwai ban taɓa ji ba Hadda na nan sunan kin ga kuwa sunan mu akwai tsada ne da yaya na to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba sai ku ga yaya kabiru nan ya shigo urke da wasu takardu gani yadda na rike hannun ami ya sa ya harare ni ni ko na ce yaya ka ji ashe wannan ma irin sunanka gare shi kila ranar sunanka babansa ya ji ya sa wa ɗansa sunan ni ma yanzu zai iya jin nawa sunan ya je ya faɗa masa yaya kabiru ya ƙara watso min harara ya ce baki da hankali kuma baki da kunya ko baban nasa ne ya saci sunan kin ma san kabiru direba ya kusa haifata eh wai me ke damun ki ne haka san baki da ladabi ko kaɗan ga babba to ko yaro bai dace ki ce masa haka ba bare wanda ya jika da ki kada ki sake kina ji na ko na kalli ammi ta ce a gaskiya kar ki saki da sauri na ce to ka yi haƙuri yaya kabiru ya ce ba ni za ki ba haƙuri ba sai na kalli direba na ce kaka kabiru direba ka yi haƙuri ya ya ce zan baki mari shi abokin wasanki ne eh na ce kamar zan yi kuka to ba kai ne ka ce ya yi jika da ni ba kuma na san wanda ya yi jika da kai kaka ake kiransa suka sa dariya gaba ɗaya amma ce baba kawai zaki ce masa ba sai kin kira shi da direba ba na kalli direban na ce to shi ma kar ya dinga kiran suna na ga tsawaka ya rinka ce bin uwar ɗaki na saboda haka sauran suke ce mu amma shi sunana yake kira ko ya ce wani ɗiyata amma ta buge min baki ta ce shiga mota idan na sake jin magana ki sai na ɓata miki rai sha-sha-sha kawai ana nuna miki hanya kina shiga daji ko ni nan yaya ne a gare ni balle ki karki ce yana aiki a ƙarƙashin ubanki ne sai kika rena shi kuma su waɗancan su suka ga damar ki da hakan amma shi da sunan ki zai dinga kiran ki da ɗiyarsa kin cika mugun hali sai jikina ya yi sanyi a rena na ce wani irin hali ne da ni wanda kowa ya baya so ni ya na kalli amin zan yi magana ta ɗaga min hannu ta ce wuce ki shiga mota ba na son ki saki cewa komai tunda ke karya ne a faɗi magana ba ki ba da amsa ba ta buɗe min ƙofa na shiga shi ma direban ya shiga horn mai gadi ya fito da gudu yana cewa ya haƙuri bacci ne ya kwashe ni sannan ya buɗe gate ɗin ina ta kallon ami ita ma ni take kallo tana ɗaga min hannu amma ban ɗaga mata ba yayi kabiru ya sauke mata hannu ya ce ke ma ami eh ita ma fa ya kamata ta daga miki hannu amma ba ta yi ba ke kuma sai kina mata bye bye ta tsare ki da shegen idanuwan nan kamar na tsohuwar maiya kwala-kwala da su sai ka ce masu cin mutane amma ta harare shi ta ce ka taba ganin masu cin mutane ne eh dariya ya ce ai gaskiya ne ammi sai ta kafa mutane ido shi yasa ko a makaranta ake yawan magana ko a ce da ita maiya ko aljana sau da dama malamai ba sa iya dukan wani hukunci idan ta kafa musu idon nan ni kaina tana bani tsoro wani sa'in shi yasa nake jin haushinta ban san dalili ba ta ce kai bana son ka ruguza min shiri na fara samu kanta a hankali za mu cusa mata kyawawan ɗabi'u ina so kai ma ka dinga janta a jiki idan ka lura tana so a dinga nuna mata kulawa sosai yau har abinci na bata a baki saboda jin daɗi har tana kuka amma dai ta kwashi yadda suka yi ta faɗa masa shi ma ya ji daɗi tare da tausayin 'yar ƙanwarsa ni kuma a mota ina ta tunani ina son amme ta gyara min halina a soni ni ma ta dinga bani abinci a baki da yi min wanka muka isa makarantar jikina duk a sanyaye har an gano ni amma ba wanda ya kula ni ni kaɗai na zauna shiru yara sai wasan su suke har aka tashi suka ba mu hutu tice dai mai cin ta farko har wa yau suka bani kyaututtuka amma ba na farin ciki har malamin mu ya kula da yanayi na ya tambaye ni dama jira nake yi sai kuwa na fashe da kuka na ce don allah an kulwai bani da hali mai kyau ya ce ban gane ba salsabila nan na sanar da shi komai yi murmushi ya ce tuwo. tunda ta ce miki sai kin dawo to ki bari idan kin koma ki ji ko menene sannan nima idan an dawo hutu zan ƙara nuna miki yadda mutum ke gyara halinsa na yi godiya muka dawo gida na same su a falo har da kaka binta ban kula su ba zan wuce ɗakina sai ammi ta ce a'a yar papa ya daina na ganki haka me ya faru sai ko na kalle ta na ce ammi kaina ne ke mun ciwo ta ce to zo in ji yar papa na ƙara so. ta rungume ni a jikinta ta ji cikin nawa da zafi ta ce a ah, baki ci ba ne sai na miƙa mata takardun ta ce iye yar papan to menene kuma na damuwa ga shake ce ta farko kamar yadda kika saba na ce kawai dai kaina ne ke ciwo ta ce to je daki ki duba drowa akwai paracetamol ki ciro biyu ki zo ga ruwa da baban mantari ta sha ta rage ko da sauri na ce a bana shan bakin wani bare na wasu duk hakoran sun ruɓe da jan goro ba zan sha ba suka sa dariya ni kuma na tashi na shiga ɗakin ammi kakabinta da ya kabiru suka ce gado sai dan gado kowa ya bar gida gida ya bar shi ya kabiru ya ce yan rena hankali wai a ce ta shigo ko sannu ba za ki ce wa mutane ba ammi ta ce ba na son ka bata min shiri dan allah a hankali za mu nuna mata amma sai mun ja ta a jiki kaka binta ta ce haka za a yi ni kan fushi da ni ake yi ke ma maryama da laifinki ta yaya kike so ki faɗa mata magana ta ji alhali ba ya janta a kusa da ke kullum sai hantara da gwasilewa daga ke har ɗanki to waye sai ku gyara suka ce to insha Allah ni kuma na fito rike da kai na ce cikin shagwaba ammi ban gani ba fa ta ce to ina zuwa sai ya kabiru ya ce a'a zauna bari na dubo mata muje ko sannu muji ta ina ya fi maki ciwo ni kuma na yi sororo ina kallonsa sannan na kalli ami ta ɗaga min kai alaman muje na juya muka koma ciki ya dudduba ya cire min ƙwaya biyu sannan ya kai hannu zai taɓa goshina sai na tsorata na zata make ni zai yi shi ma sai jikinsa ya ɗanyi sanyi ya ce jikinki zan taɓa in ji yana yin zafin ko sai an matsa tawul a goge miki jiki na ce ai da zafin da an ta taɓa ta ji ya ce to mu je a samu ruwa ki sha ko sannu ni dai binsa kawai nake yi ban saki jiki da shi ba muka fito ya je ya kawo ruwa ya zo ya same ni ina zaune kusa da ami ta yi min murmushi tare da shafa kaina sannan na haɗa ido da kakabinta ita ma murmushin take yi ta ce sannu na yi saurin ɓatare tare da tura baki na karɓi kofin ruwan da maganin na sha shi kuma ya karbi kofin tare da cewa Allah ya ƙara lafiya ki je ki dan kwanta ki bacci ko za ki ji sauki na ce to sannan na ce da amme kwanciya zan ya a nan na nuna kan kafarta ta ce to kwanta mana ai dama naki ne ke ce ba kya son kwanciya a kai shi yasa shi ma ya guje ki daɗi ya kama ni na ko gyara kwanciya ta kafafuna kuma na kan kujera a haka bacci ya kwashe ni shafa min fuska da aiki ne ya farkar da ni na ga ashe yaya kabiru ne ya ce tashi magariba ta yi kuma ba kyau mutum yana kwance a wannan irin lokacin na tashi zaune na gama ashe a ɗakin Aminaki. na kalle shi na ce wa ya kawo ni nan ya ce ni ne to amina fa gajiya ta yi ta ce ka kawo ni nan ya girgiza kai ya ce a ransa za ki yi kyau da alƙalanci amma a sarari sai murmushi ya ce saboda kin ɗan takura ne shi yasa kuma za ta yi girki na ce amma tare da ita zan dinga kwana daga yau ya ce ai ba damuwa ita ma za ta so hakan yanzu dai ina ke miki ciwo na ce ba ko ina yunwa dai kawai nake ji ya ce to daure ki sallah in ya so sai na sa a mita zubo miki abinci ki ci na miƙe har na kai kofa sai na dawo na rage murya na ce yaya don allah ka cewa a mita bana abinci a baki sannan taimun wanka ba zan iya yi da kaina ba haushi ya kama shi amma ya daure ya ce ok duk mai sauki ne ai ma zan iya yi miki da kaina da sauri na ɗago na kalle shi sai ya gane ai wauta ya yi shi namiji ne sai ya wayance da cewa Kana ki fa nake kin zama yan mata yanzu ko na murmushi na fita a raina ina cewa ka ji yaya da wani zance haka kawai ka ce za ka yi min wanka da girma na da komai hmm. yaya kenan ya maida ni yar yarinyar goyi ya kabiru ya sanar da amiyar da muka yi ta yi dariya ta ce ai ka ganta nan in ta samu wuri ba karamin shagwaba za ta yi ba ka bar ni da babanku sai na janye ta a wajensa ya kasance ba magana wanda za ta ji saitawa ban ce ba za ta ji tashi ba amma idan ya kasance ba a kan hanya ake ba na hana ya kabiru ce haka ne allah taimake mu duka ta amsa da amu to ba na sallar isha'i ya yi shigo min da abinci sai na ɓata rai zan yi magana kenan sai a mita shigo sai na saki fuska suka yi murmushi ta ce na ga kin ci magani menene kuma ko har yanzu kan ne na ce ba cin magani ne ba ɗazu shafa na yi haɗewa ma na yi ammi ta ce ke ba nufi na kenan ba na ga kin ɓata fuska ne na ce ina so ki bani da kanki kuma na ga ya nufo ni da abinci zai ci na ci da kaina Ga gashi jikina sai dan koye ke yi rabona da wanka tun ɗazu ammi ce to ci abincin tukuna sai na yi miki wankan daɗi ya kama ni da kanta ta bani na ci na ƙoshi sannan ta yi min wanka ta ce na je na ciro kayan bacci na zo mu kwanta tare da gudu na fice a babban falo na tarar da kakabinta ta ce wai har yanzu fushi ake yi da ni ne a wuta na ce sai ranar da kika kira sunana za mu shirya ta ce to ni binta ai sunan naki ne da yaron nan ya zaba miki akwai wuya shekara nawa har yanzu ban iya ba kin ga ko har yaushe idan haka ne sai dai in rika ki da yar papa kawai ko kuwa na taɓi baki na ce ke dai kika sani ni dai yau tare da amme zan kwana a bina ta ce to abu ya yi daɗi kin huta ga ki ga amminki abinki na ce sosai ma sannan na shiga ɗakina haka na ci gaba da jin daɗi na a wajen amida ya yi kabiru a yi min wanka a bani abinci a bakina ina zabga shagwaba ta son raina satin fafa biyu sannan ya dawo na yi wasa sosai amma na saba da ami sosai kullum ina jikinta shi dai fafa baya min wanka tun da na kai shekara bakwai sai dai an mutu yi min, yanzu kuma ana kuma yi min wani wankan ba ya rasa gane kaina saboda ya ga a da duk inda yake muna tare amma yanzu duk inda amina ta sa kafa ina azatawa sai ya fara jan haushi ya kira ni sai da na kalli kun. ta ce je ki mana sannan na je ya ce mu je ɗaki abin ya ba ami dariya yadda ta sakiya ta zuwa ɗakinsa ya rufe ƙofa har da sa makulli ta ce kaji da shi a hankali za ta gyaru na fi so mu shaƙu sosai sannan na fara zuba mata tawa tarbiyyar a ɗaki ya tsare ni da ido ya ce bayan tafiya ta da me da me ya faru a bayana a gidan nan na ce kamar me fa na ga an minki sai wani liƙe miki take yi wanda da ba ta miki hakan na ce ba komai kawai tana bani kulawa ne ransai ba ce ya ce wace irin kulawa kuma na ce tabi ai da baka na na sha daɗi a bani abinci a baki wanka na manta rabona da yi amina ke mun kaga yadda ta gyara mun kai yana ta sheƙi da walƙiya da ƙamshi haka ma yaya kabiru shi ke yanke mun farce da Babu yadda daka mun tsawa tare da miƙewa tsaye ya ce wani sabon munafunci suka tsiro da shi a kanki sun ga hantarar da suke miki bata yi tasiri ba sai kuma su koma janki a jiki don munafunci ke kuma ga ki wawaya ba ki da wayo tuntuni amin taki bata yi miki wanka da baki abinci ba sai yanzu na tura baki na ce fafa ni fa yanzu ma a ɗakinta nake kwana tun da ka tafi haushi ya kama shi kamar ya buge min baki amma yana tsoron fushina ya ce abinda nake so da ke shine ki daina shiga shirgin su ba ke ba kwana a ɗakinta kuma banda abinki ke da ɗakin ki ya fi na kowa kyau da haɗuwa amma kike zuwa can kina kwana? nace ce papa kenan baka san daɗin da nake ji ba ne idan na kwanta a jikinta har wani ɗumi jikinta ke yi in baka sani ba takaici ya ishe shi ya ce to daga yau na hana ni ko na fice ina kuka na ce ni dai ba zan iya kwana a nawa ɗakin yanzu ba ni na saba da kwanciya kusa da ita ya rasu yadda zai da takaici amma ya ce zai yi maganin su duka